tun a washe garin fitar da sakamakon wucin gadin da ya bayyana shi a matsayin wanda ya sha kaye a zagaye na biyu na zaben da ya hada shi da bazum muhammad na jam'iyyar pnds mai mulki dan takarar jam'iyyar rdr canji muhammad usman ya yi watsi da wannan sakamako wanda a take yanke shawarar kalubalantarsa a kotun tsarin mulkin ƙasa ya kuma sha nanata wannan matsayi mafari kenan kungiyar ccdr ke yaba wannan halayya ta sa siraji isa na daga cikin shika-shikanta malam muhammad usman dukka cikin hurucin da ya yi da kalamman da ya yi da matakan da ya ɗauka ya nuna da cewa shi tsohon shugaban kasan wannan ƙasa ne sannan kuma ya san abin da ke iya kawo tashin hankali sannan kuma ya nuna cewa akwai hanyoyi wa'anda ya sani wa'anda haka ne doka ta tanadar kundin tsarin mulki ya tanadar ya je ya kai kotun koli wadda ita kadai ce adda hurumin ta haɗi wanda adda gaskiya ko wanda bai da gaskiya sannan kuma ta sakamako na dindindin to wannan hurci da ya yi saboda shine muka jinjina mishi a makon jiya wasu biranen kasar nan sun yi fama da tarzomar watsi da sakamakon zaɓe yayin da muhammad usman ke faɗi yana ƙari cewa ya ƙudiri aniyar zuwa kotu saboda haka ƙungiyar ta shawarci tsohon shugaban kasar ta nijar ya watsi da shawarwarin mutanen da ta kira miyagun abokan tafiya a matsayin shi na dattizo a matsayin shi na wanda ya jagoranci wannan ƙasa ya san da cewa kada ya saurari wa'anda ke iya tusa mishi kalamai na hitina na tada zamna tsaye na tarzoma amma ga irin kalamman da yake hurtawa da shi da wa'annan mutane ba hanyar su guda ba saboda shi ya zaɓi zaman lahiya a nan gaba cikin watannin na maris ne kotun tsarin mulkin ƙasa za ta bayyana sakamakon dindindin na zaben shugaban ƙasa na 21 ga watan fabrairun da ya gabata dalili kenan kungiyar ccdr a ta bakin shugabanta isu sidibe ke kiran 'yan ƙasa su kasance masu nuna halin da tako da bin umarnin hukumomi domin tabbatar da zaman lafiya demande aux citoyens de rester calme et serein et de respecter les décisions des institutions de la République. a yammacin juma'ar da ta gabata wata tawagar 'yan hamayya a ƙarƙashin jagorancin muhammad usman ta ziyarci ofishin jam'iyyar feshife dubara ta tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja janar salu jibo sai dai ta yi da jami'an tsaron gar national waɗanda suka rufe kofar gidan ba shiga ba fita sakamakon wani umarnin da suka ce ya zo musu ne daga sama sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.